ga wani abu zai faru game da sha'anin an yi ɓatanci ga manzo sallallahu alaihi wasallama kada abu ya zarce kuma ya fada a rasa wani abu ta yi ta ce za ta shirya muƙabala ko da yake na ji na kuma gani yan uwansa yan ƙungiyarsu daga ɓangarori daban-daban ana ta turmutsutsu ana ta taruwa ana ta cewa za a je a kai masa ɗauki za a kai masa gudunmawa za a kai to shi da baya neman gudunmawar wani dan me za a kai masa gudunmawa baya neman taimakon annabi sallallahu alaihi wa sallam fa yace baya neman taimakon sa to yaushe kuma zai nemi taimakon wani wato mu abin da muke nema ƙara mutane bayani ya kamata al'umma ta fahimci maganar nan ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗakar ruwa nishaɗi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 daga faɗa gobe jibi gata ba a shirya ba watakila shi ya sa su a ma'aikatar shari'a ta jihar bauchi suka ga ya kamata a janye amma ba janye mukabala aka yi gaba ɗaya ba muna kuma goyon bayan a zo a yi wannan mukabala wato muhimmin abu dole ne a gode wa ita gwamnatin bauchi da ma ta ɗauki mataki na cewa ga wata fitina za ta faru ga wani abu zai faru game da sha'anin an yi ɓatanci ga manzo sallallahu alaihi wasallama kada abu ya zarce kuma ya fada a rasa wani abu ta yi ta ce za ta shirya muƙabala ko da yake na ji na kuma gani a yan uwansa yan ƙungiyarsu daga ɓangarori daban-daban ana ta turmutsutsu ana ta taruwa ana ta cewa za a je a kai masa ɗauki za a kai masa gudunmawa za a kai to shi da baya neman gudunmawar wani don me za a kai masa gudunmawa baya neman taimakon annabi sallallahu alaihi wa sallama fa yace baya neman taimakonsa to yaushe kuma zai nemi taimakon wani wato mu abin muke nema ƙara mutane bayani ya kamata al'umma ta fahimci maganar nan ba fa ana magana ne akan aƙida ba akan cewa Allah shi kaɗai yake da ikon ya bayar ko ya hana duk jira'an musulmi na duniya ban ji inda baki ya saba akan wannan ba dukkanin musulmi na ɓangarori daban-daban tun daga mazahib din nan mazhabar imam malik mazhabar imam shafi'i mazhabar imam abu hanifa mazhabar imam na hanbali tijaniya qadiriyya izala eh, eh, eh, shi'a hawarija ba wanda yake musun cewa shi kadai yake Allah ne kadai yake iko ba wanda yake tsaye tafi akan wannan kuma kullum mu musulmi gaba ɗayan mu muna cewa iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'inu ai abin da muke magana Allah shi yake da ikon hukunta komai da abin da ka samu Allah ne da abin da ka rasa Allah ne mutum sai dai ya samu wasuɗa yanzu na ɗauki kuɗi na na baka Allah ne ya baka amma ni ne wasuɗa na miƙa maka su ina da naira goma ina da naira biyar ina da naira dubu na ɗauka na baka Allah ne ya sa in Allah bai yarda ba ba zan baka ba so wannan garau ne a gaban mutane nema suke su guje su ɗauki hankalin mutane daga abin da ake magana a kai abin da ake magana shine mutumin nan ya fito ya ce baya neman taimako irin nan babban mutum irin wannan wanda daga Allah sai shi daga Allah sai manzala da halittar da Allah yi manzala yana gabanta jista kadiran fama amma maka halkun faukakan lahu walbaraya wa ra'u ya rasulullahi ka zarce kowa a martaba ba wannan adam ko ba wata halitta da take gabanka Allah ne yake sama da kai duk wanda ba Allah ba yana karkashin ka wannan haka shine darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ka zo ka kalli fuskar wannan bawan Allah fitacce a cikin bayin Allah wanda Allah ya fi kauna wanda Allah ya fi so wanda Allah yake shiga fada saboda shi wanda Allah yake ta neman fada ka ce ba na buƙatar taimakonka wannan shine sakin baki da aka yi ga manzo mu ba zancen eh, eh, aƙida wannan aƙida duk akwai wanda ya saba kamar yadda na faɗa a fito a faɗa a ce ga waɗansu da suka ce ba Allah ne yake da iko ba babu su shehu ibrahim radiyallahu ta'ala wanda ake zagi yace fat bi ilahi lam arum naf'a gairihi wala darrahu hasha fat bi bihi hasba ice Allah ya ishe ni ba na neman taimakon wani ba kuma na tsoron wani abu daga wani ni Allah ne kawai ya ishe ni to inda ya faɗi wannan kuma me kake faɗa Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu a cikin al ma'ani na ji wani daga cikin su yana kotun gurin ya ce a juz'i na uku da juz'i na biyu da juz'i na biyar Shehu Ahmad Tijjani ya tabbatar da cewa Allah shi kadai ake iya roƙo shi kadai ne yake bada komai shi kadai yake hanawa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu a cikin tafsirinsa a juz'i na biyu shi ma yana cewa Allah shi kadai ake neman taimakonsa Allah shi kaɗai ne yake bayarwa Allah shi kaɗai ne yake hana. ai wannan macen ɗari ma ta san haka waye zai baka Allah ne waye zai hana ka Allah ne amma mu maganar da muke yi menene ya kawo idan ya faɗi wannan malam Ja'far Allah ya gafarta masa a cikin jawabinsa ya yi zancen Allah shi kaɗai ake bautawa shi kaɗai ne mai bayarwa annabawa ba za su bayar ba mursalai ba za su bayar ba mala'iku ba za su bayar ba amma ya faɗi magana a hankali ya faɗi ma har dire in an saurare shi za a ji bai sakin baki ba amma kai da ka zo abin da ya ce ba na neman taimakon inyasi to in ba cin mutunci da zagi ba me ya haɗa ka da inyasi kai ba almajirinsa ba kai ba batijani ba ba na neman taimakon abdulkadir ba na neman taimakon tijjani ba na neman taimakon usman kamfodiyo wa ya ce ka zo ka nemi taimakon su kuma wa yake kai tasi ne to inda ka haɗo da mutane inda ka tafi babban bango shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to kaga zancen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a inda kake cewa ko taimakon manzan Allah ma baka bukata to wannan anan babban magana take manzo Allah ya wuce wasa manzo Allah ya wuce wani abu in za a yi magana akan wannan za a yi magana su ma mutanen Bauchi masu shari'ar Bauchi akan wannan suka ce za a yi magana ba kan aƙida ba aƙida ba ma wanda ya yake musu da jani da bakadire da dan shi'a da dan izala duk mun yarda akan Allah shine mai komai idan siratal mustaqim kuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan akan haka ake amma da yake abin nasu zagi ne da cin mutunci sai su kama wannan su zaga su kama wannan su zaga su kama wannan su zaga sun zagi shehu dahir bauchi sun zagi sheikh ibrahim sale sun zagi eh, imama almakari da nake gode wa allah wai ni din nan kiyashi har na shiga cikin zirin wanda ya kamata a zaga ina gode wa allah in dai saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na yi magana an taba annabi ni kuma aka zage ni to wanda ya zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya zage wani can ta sono eh ni a cikin mutane sai in ji wanda ya fito sai a sa hoto na an masa ekis ana ta zagi ga ɗan iska to yanzu mutumin da yake mutumin da yake ba ma guje mutumin da yake matsafi mutumin da yake mushiriki yaushe kana zancen malaman kirki kuma ka sawo shi a ciki ba zai karbi da shi ba ina ma ruwanka da shi mutum ba ma guje fa ba ma guje ne mutum haka kace kace kama fitar da shi daga musuluncin nan kace mutumin nan matsafi ne kace mutumin nan eh, eh, eh, mushiriki ne to in ka zo zancen malamai kuma na kirki dan me zaka shawo shi a ciki kana zagin sa ko ya rabu da shi ba ni wallahi daɗi nake ji idan naga an nuna ni ana zagi na akan me akan na ce an taba manzo Allah ba za mu yadda ba wallahi wannan abin da muka ja muka jagirce da yan izalan nan gaba daya dukkanin su wanda suke ta kama da ahli suna da yan izala gaba daya su sun hada a lokacin da aka zo rigiyar malam Abdul jabbar ina ta kawo magana malam Abdul jabbar ne saboda gaba daya su bakin sa ya haɗe da na kaduna da na sokoto da na gusau da na lagos da na bauchi da na gombe da na maiduguri da na dukkan sai da suka yi cara suka yi huduma a masallacin juma'a kan malam abdul ya zagi manzo amma yanzu kuma in banda sai kuma ku haɗe kai shikenan ku goyi bayan wanda ya ɓaci manzan a fili muna ji muna gani kuma wurin shiru in banda waɗansu 'yan mutane kaɗan akwai wani malam ustaz dalhatu Eh, kantana na ji shi shi ya ce dan izala ne amma ya ce wancan ya yi kuskure ya ce wannan abin da ya faɗa kuskure ne ya saba manzala sallallahu alaihi wasallama akwai kuma ustaz idris na darar sa'ada shi ma na ji shi ya yi jawabi ya ce shi dan izala ne amma a wannan abin da ya yi ba daidai ba ne ya taɓa Manzala, ba a taɓa Manzala. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya wuce ka kalle shi ka ce baka neman taimakonsa kuma abin da mutane ba su gane ba duk lokacin da kace baka neman taimakon mutum ɗayan biyu ne ko dai kana rigima da shi baka ƙaunarsa ko kuma ka raina shi don haka bai ma isa ya baka taimakon ba ka raina shi ko kuma kana rigima da shi amma babu na uku kuma na tabbata na tabbata wanda ya wannan magana ba zai ce da mahaifinsa baba ba na neman taimakon ka ba bai sai faɗi wannan ba wallahi kuma amma mutane suka taso wasu ke nema su kare wannan maganar muna nan akan ta ko mu zai tsiyaye muna godiya ga duk wanda ya shigo cikin maganar nan ba za mu wani abu mu ne muke amfana da manzo sallallahu alaihi wasallama kuma ai annabi sallallahu alaihi wasallama Allah cewa yake adiullah wa adiur rasul yana hadawa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yana hadawa ba za ka shiga musulunci ba in kai imani da Allah shi kadai ba kai imani da manzo Allah ba kuma akwai a ayan ma da yace wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kai Muhammadu sallallahu alaihi wa wallahi kana shirewa latahdi kana da rantsuwa yace wallahi kana shirewa zuwa tafarki madaidaici bai ma raba kansa ba yace Muhammadin yana shiryarwa so babban mutum irin wannan babban giwa mm, mm, na kusa da Allah wanda ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa sanin Allah wanda idan ba dai shi ba da yanzu ba musulunta ba zuwan manzo Allah shine ya samu muka yarda da Allah Eh, kafin zuwansa a duk duniya gaba da har abakan gumaka ake bautawa so muna fata jama'a su zauna lafiya mu ga ƙarshen wannan abu mu ga kuma abin da gwamnatin Bauchi za ta yi muna mara mata baya akan wannan muna goyon bayanta ta tsaya kada a tafi a ja mutane akan wata aƙida ba maganar aƙida ake ba maganar mutum ya fito ya ce ko ko kaskanci ne ko manzon Allah ayi abin ya wuce wasa dan haka wannan maganar akan ta muke sai ya fito yi bayani ko ya faɗin akwai wani mutum a duniya ta musulunci da ya taɓa faɗin haka in akwai a ba mu hujja wannan ita ce ƙarshen magana muna fatan jama'a su zauna lafiya muna godiya ga gwamnatin Bauchi kuma na kira ga yan izala su ba fa ba dangi ba fa dangi bane ba taron dangi bane annabi ake da taron dangi wannan annabi ya kamata a ganka ba wajen a wata aƙida kuma wannan aƙidar aƙidar kowa ce Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya